Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A jiya 24 ga watan 2023 a ci gaba da zagayen kananan hukumomin jihar Kano 44 domin ganawa da masu zaɓe a yakin neman zaben ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Kano da kashin tutar jam'iyyar NNPP His Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf a fita ta goma sha takwas ya kai ziyara karamar hukumar rimin gado inda a gudanar da gangamin yakin neman zaɓe gaskiya rimin gado wallahi allah an tara dubun dubatar mutane kuma gaskiya wannan karamar hukuma tana cikin ƙarin hukumomin da aka tara dubun dubatar mutane magana ta gaskiya kuma alhamdulillahi wannan fa abu kullum yana ƙara dagulawa 'yan jam'iyyar apc lissafi mu ba ma jam'iyyar pdp jam'iyyar pdp sai ta kwankwaso ya jima da zare matalaka ba ta motsi kwata-kwata musamman ma a nan jihar kano kuma muna sa rai insha Allah da apc da pdp duk ba za su yi abin a zo a gani ba a zaben 2023 daga sama har ƙasa nnpp ce za ta kai bantanta a wannan zaɓe da za a yi 25 ga watan Februari 2023 din nan insha Allahu muna godiya ga al'ummar karamar hukumar Rimin Gado wannan karamar hukumar Rimin Gado manya-manya 'yan takarkaru sun halarci gurin nan da shugabannin jam'iyyar NNPP Umar Haruna Doguwa da shi mai gayya mai aiki wato injiniya Abba Kabir Yusuf tare da ɗan takarar saratan Kano arewa ta wannan shiyar wato ab baffa bici tare da ɗan takarar majalisar tarayya mai wakiltar rimin gado tofa da wakin tofa honorable tijjani abdulkadir jube juban alkhairi da honorable muhammad bello utu rimin gado da tofa majalisar jiha alhamdulillahi sannan mun ga muyi magajin rimin gado shi ma a wannan guri taro na gangami sannan muna kira ga al'ummar karamar hukumar neman gado a fita a je a karɓo katin zaɓe ga duk wanda bai karɓo ba idan ya karbo ya zo ya adana shi idan zaɓe ya zo a zaɓi salata rabi'in musa kwankwaso tare da tijjani abdulkadir jobi tare da yan takarar kano ta arewa na wannan shiya mai albarka wato ab baffabuci baffa alkhairi ne kuma baffa zai zame wannan yanki alkhairi fiye da wannan dan takara fiye da wannan zababbe nasu wanda yake kai yanzu haka kuma insha Allah jam'iyyar NPP za ta mamaye zaɓukan nan gabaki ɗayansu wanda za a buga su a 2023 ɗin nan Allah ka ba jam'iyyar NPP nasara daga sama har ƙasa ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa daga wannan tv channel tamu ta madun kwankwasiya tv allah ka ba mu nasara allah ka tabbatar ma da alkari a tafiyan nan allah ka riko da hannun jagoran jam'iyyar na kasa ga baki da kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar a jam'iyyar npp wato injiniya sanata rabi'u musa kwankwaso madugun ɗaya ga kwankwasiya ta duk duniya NPP walwala da adalci Najeriya Allah ka ba sanata Rabi'u Kwankwaso sannan Allah ka ba Abba Kabiru su gwamnan jihar Kano tare da goyon takarkarin mu ku yi mana subscribe mun gode da mun kara mu